kan soyayya ne ya shi aka sake ko ka je shi sai ka dauka yarinya ina labariya nake nake kwara nake tashi ki kiya zan wani na kishi ki lura mai santa bakin karshe ka ce da ka yi shi idan dare ai bikin mu ba fashi soke ya ha yar yare ya ha Hawar so ke sa waɗansu rance ina ne na tantama soyayya na sa makance idan yanzu ban gani ba na ji gashi na kurumce gane ba in soyar shiri zuciya ba za ta yi jinkiri ba kyakkyawan nufi shi ke sa babu waye watsar ba bi wahala an kashe gosa to kashe da girba ya ci sarakuna so bai warmar shi da masu shi ba